Akwai balagaggu da suke neman lalata ga ƙananan yara. Me ake nufi da neman lalata ga ƙananan yara kuma wane hukunci ne yin haka ya yi tanadi? Lahin da ake yi ta hanyar yanar gizo lahi ne wanda daftarin doka mai lamba 20 na kundin doka na shekara ta 2019 da uku na uku watan Julai na wannan shekarar ya yi hukunci a kai. Lokacin da balagaggen mutum ya nemi yin lalata da matashi mace ko namiji mai ƙasa da shekaru 15 ta hanyar yanar gizo. waɗanne kafafen sadarwa na zamani ne abin ya fi shafa. A takaice hanyoyin da aka yi amfani da su su ne Messenger, Facebook, WhatsApp da sauransu. Idan kuka yi unhwani da wannan hanyoyin don ku jawo hankalin yara maza ko mata masu ƙasa da shekaru goma sha biyar to za ku fuskanci hukuncin dokar nan ta yin laifi ta hanyar yanar gizo. waɗanne hukunci ne yake hawa kan mutum idan aka shigar da ƙararsa. Hukuncin kan wanda ya nemi yin lalata da matashi mai ƙasa da shekaru goma sha biyar zaman kaso na shekara ɗaya zuwa uku da biyan diya jika ɗari biyar zuwa miliyan ɗaya na sifa Waɗanne abubuwa ne suke ƙara hayaƙa wannan laifi. Idan yarjejeniyar ta kai ku har ga gama jiki da matashin hukuncin zai ninka. Idan za ku yi soyayya da matashi kan messenger kan whatsapp to kuna cikin hatsari domin hukuncin zaman kaso na shekaru uku da biyan diya daga jika ɗari biyar zuwa miliyan guda na bibiyar ku idan kuka yi magama da matashin kuma aka ritsa ku ko yaya ta kasance ba ku da bakuta za ku yi zaman kaso na shekaru shida tare da biyan diya ta miliyan biyu na sefa dokar nan da ta shahi laifi kan yanar gizo ba ta yi hani ga matasa yin amfani da yanar gizo ba amma tana hukunta manyan da ba su rike girman su ba suke kokarin bata matasan babu wata ayar doka da ta yi hani ga matasa yin amfani da whatsapp ko kuma facebook da messenger amma ku shashasha da ba ku san darajar matasan ba kuke kokarin lalata musu rayuwa ta wannan hanya to za ku fuskanci hukunci mai tsanani